daidai da 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2012. A ci gaba da karatun littafin Ashabar Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, na Ahmad Mustapha Faisal, Allah Madaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. a ƙashin gaskiya su dai sahabban manzan Allah sun ji daɗinsu domin sun raye ne da fiyayyen halitta gaba ɗaya sun koyi addini da mu'amala daga wajen shi da ɗimi-ɗimin saukan alkur'ani da hadithi to su annabi yake zaunarwa ya karantar da su duk wani aiki da Allah maɗaukin sarki yake son a yi ya umarci annabi cewa ya tara bayi na ƙwarai ya sa su su aiwatar da wannan aikin sahabbai ne suka yi shi su ne suka ɗanɗani garɗin faɗin Allah maɗaukin sarki cewa laƙada kana lakun fi rasulillahi uswatun Hassana." cewa muddin kuna son ku mai kyau to ku kwaikwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun ji daɗinsu idan mutum yana buƙatan a mai addu'a wajen annabi yake zuwa idan ɗaya daga cikinsu Allah maɗaukin sarki ya mai cikawa manzon Allah yake zuwa ya mai sallah da annabi ake raka gawan sahabi zuwa makabarta annabi yana tsaye za a ɗau gawan sahabi a saka ta a cikin kabarinta annabi ya umarci sauran sahabbai da cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al yace ku roƙa ma ɗan uwanku gafara ku roƙi Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da digadigan shi yayin tambayan da yanzu yanzu nan za a yi mashi annabin rahama ya ɗaga hannu yana masahabi addu'a idan sahabi yana da wata bukata annabi yake zuwa ya gaya ma idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi baƙi to a gidan sahabbai yake raba bakin nashi su sauka in annabi yana son ya aike ko ya ba da sautu sahabbai yake ba shi yasa kun ga sahabban nan sun samu darajan da wani ɗan adam da Allah maɗaukin sarki ya yi a bayan ƙasa muddin dai ba annabi ne ko manzo ba to bai taɓa samun daraja da martaba irin tasu ba domin su bayi ne da Allah maɗaukin sarki ya masu komi domin su suna tare da wanda Allah maɗaukin sarki ya isar da saƙon komi na addini da na rayuwa shi yasa ba wani abu mai sunan addini da manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallama bai karantar da shi a magance da aikace ba kuma sahabbai sun fahimci jawaban annabi kuma sun gane aikin da ya nuna masu su yi kuma suka yi wannan aiki abin farin ciki Allah maɗaukin sarki ya ce sun yi kamar yadda aka sa su tukwicin da zai masu shine Allah ya sanar a cikin alkur'ani cewa ya yarda da su kuma sunansa a wajen Allah shine su muminai ne Allah ya gamsu da su kuma ya ce imanin sahabbai imani ne na gaskiya Allah maɗaukin sarki ya gamsu da su kuma ya ce sahabi irin tarbiyyar da annabi ya mashi to babu wata guguwan da za ta taso ya canza daga yadda Allah maɗaukin sarki ya yi shi Allah maɗaukin sarki ya ce minal mu'mini na rijalun lalle muminai wasu irin mutane ne wanda ɓangaren su alkawarin da suka yi da Allah cewa inna Allah ashtara minal an fusahun wa amuwalahun bi na lahumul janna to wannan alkawarin ya cika cif sabe sun cika alkawaran gaba ɗaya ga wasu ma sun samu daraja irin ta shahada wasu sun tafi kafin a samar da tsari da gwamnatin musulunci wasu kuma suna raye suna ci gaba da gudanar da aikin da Allah madaukin sarki ya turo annabi da shi to sai Allah madaukin sarki ya tara sahabbai sai musu jinjinan ban girma da ba da haƙiƙanin shaida wanda babu wani wanda zai iya ba da shaida in ba Allah mulguyub ba cewa sahabbai da kake ganin su Allah ya leka zukatansu waɗanda suka gabatan da waɗanda suka yi kingi ya ce wa ma baddalo ta badila ba su canza ba ba su nufi canzawa ba kuma har su ƙara rayuwansu ba za su canza ba yasa su su sahabbai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa su ne mu'minai na gaskiya yasa sahabi in kana karanta tarihin shi sai ka ji zuwa begen ina da a ce kai ne ina da a ce kai ne Allah maɗaukakin sarki ya girmama ka ta hanyar yin wannan abin da sahabi ya yi har Allah maɗaukakin sarki yake cewa su ne muminan gaskiya ba su canza daga tarbiyyar da annabi ya masu ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci ‘yan baya da cewa dole ma su riƙa yi masu addu'a. sahabi na kwance a kabari in kana son ka zama musulmi na kwarai wanda ya yadda da Allah ya yi imani da alkur'ani da sunna ya gamsu da kakan alhassan da husaini shine jakadan Allah to su yi masahabi addu'a walladina ja'u min ba'dihim Allah ya ce duk wani wanda zai zo a bayansu wannan nan kowaye ga doka daga Allah ya rika cewa Allah ka gafarta mana wali ikhwanin sabaƙo na bil iman da 'yan uwanmu da suka riga mu da imani ko ka ko ka so sahabi ya riga ka imani domin shi saboda ma imanin shi mai kyau ne annabi cewa yake abokina abokina saboda annabi ya yadda a lahira Allah ya tambaye shi ina abokanka ya ce ga su a tambaye sahabbai a lahira ina abokinku su ce gaye can manzan Allah ne kuma Allah yake cewa al'akhila'u aminan juna abokan juna a ranar tashin alkiyama sun kaɗe sun shiga uku sai muminai ashe sabai muminai ne cin da annabi ya yadda abokan shi ne sai ka rika yin addu'a kana cewa Allah ka gafarta min Allah gafarta ma ‘yan uwana da suka riga ni imani’ wala taj'al fi qulubina ghillan Allah ka sanya ƙiyayya. da gaba da ganin ƙyashi, da jin haushi dangane da su waɗannan ‘yan uwa nawa da suka riga da imani. Mun gano wannan? Dolanka ne kai wannan kana son ka tsira a in ba haka ba kuma, to ba da kowa kake adawa ba da Allahn da ya umarce ka kake yi, sahabi ɗan gatan Allah yana can kwance kabari dole kana son imaninka ya cika sai kai mai addu'a to ka san wani abu in ga irin wannan falala da Allah maɗaukin sarki kewaye sahabbai da ita to yi masa hasada abin da yake wajibi a kanka shine ka yadda da cewa zalika fadlullahi yu'tihi man sha. wannan wata irin falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya so muna ƙarƙashin tarihin sayyidina abubakarin allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda inda bayanai suka kai ma a karatu da ya gabata a inda muka ɗauko magana dangane da su sahabban annabi duk wani abin da zai kai ga annabi na cutarwa to ba sa son shi kuma za su di mai yiwuwa domin su ga sun daƙila wannan cutarwan ba ta kai zuwa ga annabin rahama ba wata rana a madina an ji wani ƙara to sahabbai kankace haka sun fito sun kai tsaro da kariya gidan annabi ba su jima da zuwa ba kawai sai suka hango manzan Allah yana tafe a su kwana a kan wani doki in garma wanda ko sirdi da linzami ma ba a sa mai ba yana isowa sai annabi ya ce wajadnahu bahara dokin nan gudu yadda ka san teku annabi ya ji wannan ƙara ya ji ya kawo da abin da zai cutar da al'umma har ya ji ya dawo ashe dokin ma a bargan abu talatal ansari manzan Allah ya je ya ɗauke shi ya ce kowa ya koma ya je ya huta an riga an kawar maku da abin da zai tsoratar da ku wannan shine aikin shugaba in dai shugaban ya ansa sunan shugaba ne sannan kaga irin biyayyen da sahabbai suke da ita ga annabi da ƙin duk abin da zai zama cutarwa ne ga annabi to a nan ne muka kawo tarihin hubaib al'ansari shahidul islam ɗaya daga cikin manyan alarammomin da annabi ya tura su su je su karantar da wasu al'umma da suka ce sun musulunta a kan hanya sai kafiran maka suka siye shi sakamakon wasu fajirai daga cikin kafirai da suka kai masa hari suka ribace shi a matsayin bursunan yaƙi domin suna da ƙwafan addinin musulunci suna da tunanin cewa duk wani wanda ya shiga hannunsa daga cikin masu danganta kansu ga musulunci to lallai ya kaɗe ya shiga uku to hubai a lokacin ne sai mutanen makka suka siye shi a matsayin bursunan yaƙi kuma a matsayin suna da wani ƙulli na musamman a cikin ransu domin a badar ya yi masu laifi ya kashe masu wani babba daga cikinsu kuma suna ta haƙon shi aƙalla sai da aka shekara uku sannan suka same shi domin wannan tafiyan da annabi ya tura su hubaib ya faru ne a watan safar a shekara ta hudu a bayan hijira to da suka siye shi sai suka je sai suka ɗaure shi suka ci gaba da kula da shi domin an sa ranan da a lokacin ne za a yi maganin shi to a lokacin da aka gabato da shi aka zo da shi sai abu sufiyan a lokacin shi ne shugaba da jagora na arnan makka sai ce mahubai a yasurruka anna muhammadan inda na nadurba onuka yanzu yadda kake cikin wannan halin na ka shiga hannunmu ba mai kwatanka ƙasan shi kafiri kullum yana alfahari ne da daman da ya samu kanshi a ciki mantawa yake yi jiya da shekaran jiya kana da wannan damar to akwai yiwuwan gobe da jibi da gata ma ba ka da yau ne ka samu to kai ta ka tsantsan wajen aiki da duk wata dama da ka same ta don ƙila daman iyakanta yanzu za ta subuce kuma yin ta ƙarshen ta wanda kai mugun aiki a kan shi kuma ya samu dama a kanka ko wani shi domin ɗaukan fansa haka ya taɓa faruwa da annabi shi a karan kan shi sun dawo jihadi sai suka yada zango a wani waje suka ba annabi wata inuwa da tafi kowanne girma bishiya mai duhuwa sosai da su saki inuwa a ƙasa sai suka ware ta cewa wannan ta manzan Allah ce su sabai suna martaba manzan Allah ba ɗan ƙarami ba mu ne dai yanzu malaman mutu duk abin da aka samu na kashin baya to wannan shine na malam har ma an ga malam ya samu wadata ya samu ɗaukaka sai ta surutu su malamai fa wulaƙantattun Allah ne su ne sha wahalan al'umma duk al'umman da suka samu wannan a cikin tunaninsa sun taɓi domin duk wani abu special to wannan na manzan Allah ne to an yi bacci ana cikin shakatawa sai wani kafiri ya saɗaɗo ya zo ya zare takobin annabi zara takobi ke da wuya shi kuma manzan Allah sai ya farka daga baccin da yake yi kafiri ba kunya ba tsoron Allah ya sa ƙarfin hali ya ce wa annabin rahama yawa zai kwace ka daga hannuna annabi ya ce Allah ne zai kwace ni shi sa duk wani yanayi da duk hali da mumini ya samu kanshi a ciki ya mai da al'amarin ga Allah ya roƙi Allah ya san cewa yanayin daga Allah ne kuma ba mai zuwa da kwaranyewan damuwa in ba shi ba ya zira masarautan Allah ido ta hanyar kiyaye dokokin Allah abin da Allah ya ce ya yi ya marmaza ya yi wanda Allah ya ce ya bari ya marmaza ya bari ya ɗiba haƙƙin al'umma ya maida masu waɗanda suka cancanci girmamawa da martabawa ya miƙa masu wannan haƙƙin da Allah ya ɗora a kan shi duk wani wanda yake e da a'a shi ya tabbata a hannun shi ya ƙoƙari ya aiwatar da wannan aikin Yaga ga yadda Allah maɗaukin sarki zai canza yanayi ya koma yanayi ne kyakkyawa faɗin haka sai wani irin jirya ta kama shi wannan kafiri ya ji babu daɗi jikin shi ya kama kakkarwa sai takobi ya faɗi sai manza Allah ya ɗau takobi na biyu miki a kan shi ya ce to kai kuma yanzu waye zai kwace ka kasan shi kafiri gaban shi yake kallo bai duba gaba da baya sai ya ce ai mu ƙauyenmu gashi gashi ka zama mafi alkhairin wanda ke rama mugunta da alkhairi na bai ce musulunta ya ce wa ai shi bai ga ta musulunta ba ba zai musulunta ba amma zai yi alkawarin duk waɗanda za su zo cutar musulmi da addinin musulunci ba zai taɓa shiga cikin gayyarsu ba annabi ya tada sahabbai ya bayyana masa abin da ya faru kuma annabi ya umarce shi da cewa tashi ka tafi bai musuluntan ba kuma ɓanna ya taho yi kuma dai manzan Allah ya rabu da shi da ya je garin sai ya ce shi tun da yake a duniya bai taba ganin mutumin kirki irin manzan Allah ba ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru inda ni na samu da mu a kaina da yanzu labari ya canza kun gano wannan da kyau to wannan al'adan kafirai ne tintin su dai su cutar su dai su cutar wannan shine ke cikin tunanin su kafin alkhairi Abu Sufyan ya ga mahubaib wannan yake cewa wa annaka fi ahlika a lokacin kana can wajen iyalanka ba kuna tare ba a'a kana iya wajen iyalanka ana ma farfesu ana ma tausa hankalinka kwance yaya za ka ji in ka samu kanka a wannan yanayi faƙala sai hubaib al'ansari ya ce la wallahi ba na ƙauna haka ya faru ma ya sirru ne an nufi ahali wa anna muhammadan fi makanihin ladi huwa fi ya ce wallahi ba na bukatan a ce wai ni ina gida hankali kwance wai manzan Allah yana yanayin da nake ciki to sibuhu shauka wanda kaya za ta soke shi to udhihi da za ta cutar da manzan Allah da suka ji wannan maganan ta ƙara ɓata masa ne su so suke yi din ka samu kanka kai tsarin imaninka yawwa to bukatan kafiri ta biya wa waddu law takfuru kama kafaru fatakununa sawa'a su so suke ku kafirce kamar yadda suka kafirce don ku zama ɗaya Sun masala buhu ai da suka ga wannan abubuwa sai suka kama suka ɗaure shi tamau wa wakkalu bihi man ya yahrisuhu sai suka sa wanda zai gadin shi to lokacin da aka zo za a yi mai abin da aka yi mashi to shine sai rera wasu baituttuka guda bakwai yake cewa laƙad al’ahaza ba hauli wa allahu jima wastajma'u kulla majima'i. wa qad qarrabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawilin mumanna'u ila ilallahi ashko gurbati ba a da kurbati wa ma jama'a al-ahzabu inda marja'i وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مضمئ فذا الأرش صبرني على ما يراد بي فقد بضأوا لحمي وقد بؤس مطمئي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان في الله مضجئي وذلك في ذات الإله وإن يشاء yubarik ala ausali shilwil mumazza'u yake cewa laƙada ajma'al ahazab ya ce ƙungiyoyin kafirai sun yi ganganko sun yi tagoguwar taro sun zo gaba ɗayansu hauli suka kewaye ni wa allabo ƙaba iluhum suka yi shela da yekuwa Sai kira ƙabiloli na nesa da na kusa Wasu ta wastajma'u kulla majma'i ce wai sun yi taro ba na wasa ba taron da suka yi taro ne na gaske waƙar ƙarrabo abu na aho, suka matso da 'yan ƙananan yaransu da samarinsu aka yi faretinsu wani sa'ahun hadda matayensu da ‘yan mata da zaurawa su ma an taho da su ba a bar su sha labari a baya ba. Wa ƙurribtu, ni kuma aka zo da ni min jiz'in tawilin na'u, aka ɗaure ni can saman bishiyan dabino, ɗaurin da ko iya motsawa ba na iya yi. Aka ɗaure ni tamau, wanda na nesa na gani na kamar yadda na kusa ke gani na. ilallahi ashku ba zuwa ga wani zan kai kukan damuwan da na tsinci kaina a ciki ba sai wajen Allah ina kai kuka na gurbati kaɗaitana na baƙuntana a cikinsu ba wani wanda yake da nufin alkhairi a kaina a cikinsu kaf ni kaɗai ne tallin tal jigayyansu mazansu da matansu yaransu da manyansu shugabanninsu da talakawansu kowa ni ke abin tsanan shi kowa ni yake tofin alatsi ne a kaina to ilallahi ashku gurbati ga Allah nake kai kukan bakunta na ba'a da kurbati bayan irin bakin cikin da ke raina ina cike da bakin ciki sun kashe abokan tafiyata sun yi batanci ga annabin rahama sun faɗi maganganun ɓatanci ga addinin musulunci Bakin ciki ya gama ɗumama zuciyata gaba ɗaya wa ma jama'al a hazabule inda matsaja'i wai wannan gayya na kafire? me ya kawo su ne a sanda kushewata tana dabda ni kawai don za a kashe ni sai an yi taro an yi gayya wannan wani irin abu ne so special haka za a ce kamata sai an man irin wannan taro sai an man wannan irin shiri an daɗe ana mitin an daɗe ana tararruka an daɗe ana tsara bayanai da maganganu kai me haka so special don gane da kisana? na waƙada hayyaro nil kufara sun ba ni zaɓin in kafirci in zama wanda ya rade bar addini in yi anko da su to sai su banni in ci gaba da rayuwa sun yafe min sai ce wal mautu dunahu kafirci to gara mutuwa da shi abin da zai iya yi mafi sauƙi a abin da suke bukata shine mutuwa amma kafirci ya yi mai girma zai yiwu cewa ai yau in na zama kafirin ma to me ke biye da kafirci ba so yake ya rayu ba su bar shi ya ƙarasa rayuwa to ai bayan kafircin komin daren daɗewa mutuwa zai to me amfanin ya asarin imanin shi faƙada zarafat ainaya ya ce idanuna sun yi kuka min gairin madma'i ba tare da hawaye ba abinda ba washe ke cewa kukan zuci ga abin fada ba baki ga shi a yi masu magana cewa kai alheri aka zo muku da shi ku karɓa ba za su karɓa ba ya ce laƙaddara ainaya idanuna sun zubar da hawaye min gairin madma'i ya ce ba tare da kwalla ba kukan zuci fadal arshi sabbarin ya ce mamallakin al'arshi kaɗai ya haƙurtar da ni ya natsar da ni ya gamsar da ni na ji natsuwan zuci alama yoradubi ga abin da suke nufi da ni ya ji zuciyan ta ciji ta daki ta amintu da cewa in dai zai sarayar da rayuwan shi ne saboda gina addini to ya gamsu faƙada baba ne, ya ce sun yi kace-kace da tsokan jikina waƙada ba'usan matsamai ya ce na yanke tsammani da rayuwa irin yadda suka yi ma jikin shi da yadda jini ke ambaliyan zuba a jikin shi ko sun rabu da shi ma ba zai rayu ba sun hoda ko'ina a jikin shi da ƙayoyi sun sanya aska sun soka a jikin shi sun farke tsoka kafiri zai zo da kibiya sai ya sa ta taɓo ƙashi ya rika sawa yana murzawa yadda kasan yana juya noti da tsaunin screwdriver sun bi gaba ɗaya sun yi kaca-kaca da shi ya ce na yanke tsammani da rayuwa ce ba maganan wai ko sun banni ma rayuwan ta ci gaba walastu ubali ya ce ni ban yi kama da wanda zai damu ba na oktalu muslima a san da aka yi nufin kashe ni ina musulmi duk abin da zai same ka ya same ka a cikin kai musulmi ne ya same ka da imaninka kar wani abu ya same ka imaninka ya raurawa imaninka ya ja da baya walastu ubali ban damu ba ban jiɗar a cikin raina ba hina uqtalu muslima a sanda aka yi nufin kashe ni ina musulmi ala ayi shiqqin kana fillahi madja'i yace ko ta ko ina zan fadi in dai don Allah ne za a kada ni yace ba matsala shin za su sare ne in kifa ta gaba in dai wannan kifawan fillahi ce ba matsala shin ta baya ne zan gina? ya ce babu ta dama zan fadi koko ta hagu almuhimmu dai ka mutu da imani duk abin da zai same ka lokacin da ranka zai fita to ka bi ka'idan Allah wala ta na illa wa antum muslimuna ce ban damu ba hina oktalu muslima ala ayi shikkin kana fillahi masra'i yace ko ta ko ina zan faɗi in dai faduwan dan Allah ne to bana jin komi a raina wa zalika fi zatil duk wannan abin da aka yi man da wannan matakin da suka ɗauka a kaina da ƙin jini na da ake yi na ana man ne saboda Allah wa in ya sha shi ko Allah in ya ga dama yubarik ala ausali shilul mumazzai waɗannan zuwa a sare hannu na ayar a sare yatsa ta ayar a datsa ƙauri na a gutsara kaza haka suka dinga falle shi falle ya ce wannan abin da ake watsarwa a sare kaza a jefa a ɗauka wannan ya jefu wannan da shi wancan ya jefu wannan haka suka dinga mu jikin shi ba ya ce Allah zai sa albarka a wannan jikin mun gano wannan da kyau ko ne Allah ya kiyaye ɗaya daga cikinsu wanda aka ɗaure shi a sasanta ita ta haddace wannan bayan ta musulunta ta ba annabi labarin duk abin da ya faru da shi ta ce ta ga abin mamaki za su kulle shi a ɗaki su hana shi abinci a ɗaure da sarƙa hannu da ƙafa amma suna zuwa suka leƙa sai su ga an kwance wannan sarkan an tara gefe ba ɓallewa aka yi ba kuma an kawo mai abincin da a irin wannan yanayin babu abincin damina a kawo mai da rani na rani a kawo mai da damina haka dai abincin da ba a samu a wannan yankin sai an yi tafiya nesa kwana da kwanaki wata da watanni sai su gan shi da wannan kuma yana kula a ɗaki a ɗaure ta ce wannan abin ne ta ɗaukan hankalinta wannan wai wani irin mutum ne sanda aka sa ranar da za a kashe shi ce su taimake shi shi ba shi aska zai aske hammatan shi daga ban shi suka ba shi ya gama aski tsab tana da ɗa na goye ya rarrafa ya je wajen shi sai ta ga ya ɗauki yaron ya rungume ga aska sai ta zaburo a guje sai ce kwantar da hankalinki mu ba tarbiyyar da aka yi mana ba kenan tsoronta shi ne cin da ya san kashe shi za a yi tobari ya fara da nasu don kuwa kashe shi dai ya tafi da wani musulmi baya haka musulmi bai kashe wanda bai ci ba bai gani ba musulmi bai ɗaukan fansa na ramuwan gayya mun gano wannan da kyau ko musulmi baya haka musulmi yana afuwa ne musulmi na jin kai ne musulmi ana ɗauka ne daga ɗabi'un shi a shiryu ke sa sabbin in sun shiga gare sai su ce kono amsalana ya zo suka ba shi dama ya ce na fi laraka a biyu zai suka ba shi ya ce ba don karku ce na tsorata ba yadda na ji daɗi da gamsuwa da aminci a raina Allah ya ce da na ƙara tsawon sallan sosai da gaske ya ce amma karku ce na razana ne shi yasa na taƙaita ta ya ce to sai ku ci gaba da abin da kuka yi nufi yanzu da su da hubebuwa ya fasa yanzu a makka da madina wa ake jin ɗuriyan abin da ya imani da shi su ko shi yanzu su ba su da wakili a makka da madina kaf a cikin masallacin nan ma ba su da wakili amma hubaibu mai gidan shi na da wakilai a ko'ina su ke jagorantar makka da madina har da masallacin nan mun gano wannan da kyau ku shi sa hubaiba al'ansari kenan kowa ya kokari ya haddace wannan baitattuka laqad ajma'al ahzaba hauli wa allabu qaba'iluhum wastajma'u kull majma'i wa qad qarrabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawilin mumanna'u ila allahi ashku gurbati ba'da qurbati وما جمع الأحزاب لي inda مضجئي wa kada khayyaru nil kufra wal maut dunahu fa kada zarafat aynaya min ghairi madma'i fadal arshu sabbarani ala ma yuradu bi فقد بضأوا لحمي وقد بؤس مطمئي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان في الله مضجئي وذلك في ذات الإله وإن يشاء yubarik ala ausali shilwin mumanna'u mumazza'u jama mun gano wannan da kyau wannan shine alƙawarin da muka yi cewa za mu zo kafin mu ci gaba da tarihin abubakar sai mu gabatar da waɗannan abiyat na shi hubaib da kuma ku ji irin yadda suka kai matuƙa wajen ba da kariya ga manzan Allah da kuma kyaman duk abin da zai zama cutarwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai kenan ‘yan arziki irin albarka abokan manzan Allah ai shi sahabi in dai kana mutunta annabi to ya ci albarkacin annabi ka ɗaga mai kafa ai shi abokin annabi ne ni ko na san zagi abokin gwamna gwamna ba zai bakka ba domin nan gaba zagin zai kai gare shi kuna ganewa to su wannan abokan annabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda tun da Allah yake halitta bai taba halitta kamar manzan Allah ba Allah ya sa dace zikiru sifatihi radiyallahu anhu an batan siffan yanda abubakar yake za ka so abubakar ɗin da kake da jin aikin shi shine abokin annabi babban amini kai ko ka san sanda aliyu zai auri fatima abubakar ne ya mata kayan ɗaki abubakar ya je kasuwa ya siyo kayan ɗaki kayan danki ake cewa ko gara ko waye abubakar ya je ya siyo da abubakar annabi ya shawaran cewa aliyu zai ba fatima abubakar ya ce tsarin ya yi mun gano wannan da kyau ku abubakar yi komi so da shi annabi bai da amini fa kaman shi fa duk sauran aminan shi ne amma shi amintaccen amintacce ne to shi ne za ka so ka ji kai wai shi abubakar ɗinnan nan ya yake wajen tsawo wajen ƙiba wajen kaza wajen kaza ko ya kamata kana da buƙatan ka haka shi ne ma ce an batun siffofin yadda abubakar yake kana abubakarin fi jumlati ma wasafuhu bihi abubakar cikin duk waɗanda suka ba da siffan yadda yake suka ce abiyadu mutum ne fari mutum ne fari kasan akwai ja akwai fari to shi naba fari ne to khalituhu sufra wanda fatsi yana shiga cikin farin in ya zama fari kar sai zama zabaya in ya zama jajir sai launin ya zama ba kyau to kamar annabi shi annabi fari ne mai sirkin ja shi abubakar fari ne mai sirkin ja mai haske wasiman kyakkyawan gaske ne gaziru sha'arar ra'asi yana da yawan gashin kai hafiful ne sannan bai da kubu kumatu na ti'ul jabaha sannan goshin shi bai urma ya lafe can baya ba a yana da fitaccen goshi ne standard ne ai jabinuhu zahir goshin shi a bayyane yake komai halittar cif take gha'irul ainaini sannan yana da idanuwa da suka fito ba miki-miki idanun suke a can ciki sai an sa tabaran hangen nesa a hangu a idanun shi a bayyane suke don su mai kyau ma'arokul wajihi sannan yana da fuska ne wanda take lafaffiya mai kyau ba wanda ta kubu-kubu da nama ba saboda an ce abubakar mai kudi ne zaci irin fuskan masu kudin garinku yake da ita fuska duk ta yi daɓe-daɓe da nama ko ina kuyon su a shi abubakar mai kyau ne na jisim sannan yana da jiki ɗan shalab haka standard ne shi ba huƙeƙe ne wanda ya ci ya ƙoshi ya tumbi ba da ƙiƙus saƙai ne sannan ba manya-manyan ƙafafu yake da shi ba yadda jikin yake slim haka ƙafafun suke suma khafiful lahami sannan yana da tsoka ɗan kaɗan ne ba wai tsoka yake da tun da ga shi dai alaman hutu da alaman kaza amma dantsi yayi nan kun gane ya tafiya jiki na rawa a'a tsokan ya bi ƙashin gaba ɗaya ya bi ya lafiya da shi jikin bai mai nauyi abubuwan yana tafiya lafiya launi fi sa'ir jisimi haka duk jikin shi yake ba inda yake oversize komi an mai cib ne saboda ya abota da wanda yake shi ma cib cib yake wa kana ajna'u ay munhani'ul shi abubakar yana tsaye ne cib a tsaye wakila fi waspin fi waspin akhar a wani siffanta shi da aka yaga ce innahu hasanul qama abubakar wajen tsayuwan shi a tsaye to dararren mutum ne cib da cib la yalhadu alaihi hina ba wai yana da tsawo ne tsawon da ya kai rankwafa haka ba sau ɗin ka rankwafa sai lalata tsayin naka a tsaye ke cib walam yarid fi akhbarihi wasu an ba wanda ya bada labarin abubakar ya ce dogo ne zankalali wal kuma ba ɗan gajeri ne ɗan dukushi ba ma'ana shi intermediate ne walakinahu على ما يؤخذ min بعض tilkal akhbar cikin abubuwan da ake bayarwa na tsayin abubakar kana amilu ilal kasri in ka in ya jera da dogaye sai ka ce mai gajeri in ya jera da gajeru sai ka ce mai dogo shi na ya tsaka tsakiyar mutum haka annabi yake annabi in ya tafi da dogo zankalali sai ka ce wancan gajeren ka gane wannan da kyau ba kuma gajere wada da ƙurƙushi ba kasa idan ka rasa tsayi sai abin ya zama maka muni ya eh mana gajarta muni ne sai dai kuma halittar Allah ne tana da kyau ga wasu na shi mai kyau tsawo in yi tsawo sosai kan zama muni to shi manzan Allah ɗan tsaka tsakiya ne zalika ji ja'alnakum ummatan wasata in annabi ya tafi da gajeru kuma sai a ce ga dogon nan muna ganewa to abubakar haka yake ɗan tsaka tsakiya wala siyama akhbarul hijra ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman ma waɗanda suka ba da labarin yanda aka yi hijira wa amma sifatihi alkhuluqiyya amma ɗabi'an abubakar na ɗabi'a faƙad ittafaqad fiha aqwalun wasifihi zantuttukan waɗanda suka siffanta ɗabi'un abubakar yayi ɗaya wa a amalihi fil jahiliyyati wal islami da irin ayyukan da yayi a da zamanin jahiliya da kuma waɗanda yayi a lokacin da yake musulmi shi sa an fa aikinka na da da kake masu kyau ne yanzu baka ci gaba da shi a yanda yake ba ka samu matsala ba sau da yawon kai ba mutumin kirki ba ne kuma Allah ba zai huɗa da kai irin huddan mutanen kwarai ba abubakar tun da ba addini ma shi mutumin kirki ne haka ma a musulunci fakana alifan ya kasance kowa na son ya huɗa da abubakar ya haɗa kai da shi wadodan sannan mutum ne wanda yana ƙaunan jama'a suna ƙaunan shi hasnul ma'ashira mai kyakkyawan mu'amala ne wa kana yamliku afdalus sifat kai duk wani siffofi mafiya kyau to abubakar ya mallake su ya haɗa su shi yasa tafiyansa ta ɗaya da annabi domin sai hali ya yi ɗaya ake abota tawadu'uhu tawalu'u irin na annabi irin na abubakar ko zai ga mutum wai yanzu wai na cewa wai kaman kai kai waye ba ga tawalu Allah sai daga kana alfari kana menene ai mutum mai girman kai ko Allah ƙara don kwafe shi yake domin girman kai da jin isa rida'ani wasu mayafai ne mayafi ne da gyauto na Allah duk wanda ya ara ya yafa Allah ya alƙawarin su ya wulakanta shi a duniya sannan a lahira su ya ƙona shi shi ne ce mutum uku kar ma ka yi magana a kansu daga ciki akwai mai wannan dole duk yadda Allah ya yi ka sai ka zama mai tawalu in ka sa girman kai da nuna isa ka fi ƙarfin kaza kai mai kaza ne kai mai daraja iri kaza ne sai Allah maɗaukin sarki ya kawo wanda bai kai ka ba wallahi tallahi mutsutsuke al'amarinka ko ba yadda ka iya haka Allah ya tsara saboda girman kanka to abubakar duk da wannan daraja da yake da ita yana da tawalu kana abubakar radiyallahu anhu mutawadi'an layyinan abubakar mutum ne mai tawalu mai saukin al'amari Falon ya ta'ala ala ahadin abubakar bai taɓa ƙetare haddi ya nuna isa ni na fi wani na ɗara wani na ɗar masu ba a cin mani ba abubakar baya haka lafil jahiliyyati tun kafin musulunci a jahiliya wa lafi islami haka kuma lokacin da yake musulmi baya haka duk da darajar da Allah maɗaukin sarki ya bashi yana da tawalu da ƙanƙan da kai wa kana fi khilafatihi akthara tawadi'an minhu kai lokacin ma da ya zama khalifa to yafi kowane lokaci tawalu'u qabla wilayatihi khilafa kafin a bashi khalifanci to sanda ya zama khalifa yafi kowane lokaci ma tawalu in kai ne lokacin da mulki da ɗaukaka da matsayi ya zo to lokacin ne za ka fara barazana da nuna isa ku ne kun ɗar masau'i ba su cin maku ba wa kana anisa wa an anisa qalat anisa ta ce nazala fina abubakarin thalasa sinina qabla an yastakhlifa wa sanatun ba'ada mastakhlafa fa kana juwari li hayyin ya'tinahu bi ghanamaihima fayahlibannahuma lahunna wa kana idza madahu madihun qala allahumma anta a'lamu minni bi nafsi sayyidina abubakar kenan zamu ji ita wannan baiwar Allah a nisa to me take son ta bayyana man dangane da abubakar sai in Allah maɗaukin sarki ya raya mu a karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo za mu ji gamsassun bayanai fasubhanaka Allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum